This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31. da mita 42 da kuma mita 61 a jamhuriyar Nijar ma a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a kan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkan da daren yau har yanzu dai ni ne bello habib galadanci tare da grace alheri audu muke fata kuma da lafiya bayan labaran duniya ibrahim ka almasi garba zai gabata da shirin mu tattauna yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya da. jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce adadin waɗanda suka rasu da cutar Ebola Afirka ta yamma ya haura dubu bakwai sabon adadin da aka buga jiya ya nuna adadin mutanen da suka rasu ta dalilin cutar a kasashen liberia da saliyo da kuma gini ya kai dubu bakwai da da da uku saba'in uku. ƙarin kimanin mutane 450 daga abin da hukumar lafiya ta sanar ranar laraba yanzu haka dai adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasashen ya kai dubu goma sha tara da da talatin ɗaya. babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin Mun yana ran gadi a ƙasashen na afirka ta yamma da lamarin ya fi kamari ya gana yau asabar a ƙasar gini da shugaban ƙasar alpha conde da waɗansu ma'aikatan jinya da ke yaƙi da cutar ebola mr ban ya bayyana cewa an samu raguwar yaɗuwar cutar a waɗansu sassan ƙasar gini sai dai ya ce ya kuma damu ganin yadda ake samun yaɗuwar cutar a ɓangaren ƙasar ginin da ke makwabtaka da saliyo da liberia babban magatakardan dai zai tashi zuwa bamako babban birnin ƙasar mali ƙasa ta ƙarshe da zai yada zango a wannan rangadin da ya fita ma'aikatar tsaron amurka ta ce waɗansu mutane 'yan ƙasar afghanistan hudu da ake tsare da su na sama da shekaru goma a gidan yaron amurka da ke guantanamo bay sun koma su jami'an suka ce an saki mutanen da ake tsare da su ne bisa buƙatar da shugaban ƙasar afghanistan ashraf ghani ya gabatar bayan an yi nazarin lamarin kuma da ya hada da harkokin tsaro bisa ga cewa jami'an sakin mutanen manuniya ce ta irin karfin gwiwa da ake da shi kan mr gani wanda bai daɗe da hawa ga mulki ba galibin dakarun amurka za su fice daga afghanistan a ƙarshen shekarar nan amurka dai ta saki jimlar fursunoni 23 daga guantanamo bana da suka hada da mutane shida da aka tura Uruguay cikin wannan watan da za a sake tsugunar da su a matsayin 'yan gudun hijira. Adadin fursunoni da ya kai 242 lokacin da shugaba Barack Obama ya hau karagar mulki a shekara ta 2009 ya ragu sannan a hankali zuwa 132. Jami'ai suka ce za a ƙara fitar da wasu ƙarin fursunonin a cikin makonni masu zuwa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin har hada silma da ake kira Sony Pictures ya ce zai fitar da silman nan da ake ta cece kuce a kai da aka yi a kan makarkashiyar kashe shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Silman na ban dariya da aka ba lakabi da interview shine ya haifar da wani gagarumin kutsen da aka yi wa na'urar intanet ta kamfanin da hukumomin amurka suka ɗora wa koriya ta arewa alhaki koriya ta arewa dai ta musanta cewa tana da hannu a wannan kutse da aka yi a na'urar kwamfutan kamfanin aka aika da sakonnin imel masu tozartarwa da buga waɗansu bayanan sirri da kuma waɗansu ayyukan da ba a riga an fitar da su a bainin jama'a ba a shafin intanet ɗin kamfanin ɗin sai dai kuma ƙasar ta kwaminisanci ta yaba kutsen da aka yi da ta ce adalci ne Pyongyang ta ce za ta iya wanke kanta cewa ba ta da hannu a wannan kutsen idan aka ba ta dama, ta kuma yi tayin gudanar da bincike na haɗin gwiwa tare da Amurka a cikin wani bayani da ba shi da kan hanya. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa da ba a bayyana ba, ya yi gargaɗi da cewa za a samu sakamako mai gauni idan har Washington ta ƙi karɓar goron gayyata Koriya ta Arewa na gudanar da binciken haɗin gwiwa. Daga ƙarshe jami'an ƙasar Pakistan sun ce an kashe akalla mayakan Taliban biyar a wani harin jirgin Amurka da baya amfani da matuƙa da aka kai a Waziristan yankin ƙabilu da ke arewacin ƙasar. Hukumomin suka ce jirgin ya harba makamai masu linzami biyu yau Asabar a lardin da ta Khalil, matattaran mayakan ƙungiyar Alƙaida da kuma Taliban. Wani babban jami'i ya ce kawo yanzu dai ba a tantance waɗanda aka kashe a wannan hari ba yana kuma yiwuwa adadin mutanen da aka kashe ma ya ƙaru. Dakarun Pakistan suna kakkaɓe mayakan cikin gida da na waje a wannan yanki tun cikin watan Yuni. A wani wuri kuma a Pakistan rundunar soja ta ce jami'an tsaro sun kashe akalla mayaka biyar a wajen fashewar. Jami'an suka ce wani kwamandan mayakan na daga cikin waɗanda aka kashe. cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. kamar kullum ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Janar Buhari ya samu Farfesa jo a matsayin wanda zai yi masa mataimaki a takarar biyar daga inuwar adawa ta APC. Shugabannin jam'iyya ke wakiltar sauran 'yan jam'iyya. A yayin da kotun soja a Najeriya ta yanke wa sojoji hudu hukuncin kisa don bore a fagen daga, hukumar tsaron DSS ta wanke Alimadu Sharif daga zargin daukar nauyin Boko Haram. Sharif ya ce dama kazafi dan Australia Stephen Davis ya yi masa. Na taba ga 'yan jarida wannan abun duka daga Maiduguri ne suka shirya, amma in Allah yana nan gaskiyar nan za ta fito. majalisar kuɗin gozin wala ta gabatar da kasafin kudin baɗi gaban majalisa da ya kai naira tiriliyan hudu da biliyan ɗari hudu wannan na zuwa ne a yayin da farashin gangan mai ke samun koma baya kasuwar duniya eh, ana tsakiyar ta'aziyar matashi jamilu garba noma da yan fashi suka kashe a kado abuja gefe guda jama'a na fama da yajin aikin ma'aikatan man fetur fengasan da nufen da ya cilla litar mai a bakar kasuwa naira ɗari biyu da hamsin daga naira casa'in da bakwai nasiru adamu alika murar amurka daga abuja najeriya from dai, yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa. Kuma kamar yadda kuka sani mun sake komawa jaskwata yamma da bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da aka samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin Fulani Alhaji Bello Abdullahi Badejo ke ci gaba da bayani. don muna iyakacin ƙoƙarinmu amma duk iyakacin ƙoƙarinmu akwai iyaka duk irin sarki ko da ma sarki zai yi ƙoƙari akwai inda sarki zai kasa amma gwamnati ita ce haƙƙin al'amarin ya rattaya a wuyanta idan gwamnati tana so rigingimun nan gaba ɗayansu su tsaya a lokaci guda in aka samu su a gabanni suka mara ma gwamnati baya rigingimun za su iya tsayawa amma idan gwamnati ta tsaya tana kame-kame menene kame-kame sai a a ɗauko wanda ba ma gaban biron ba ko kuma wanda ma biron suke gaba da shi daga cikin biron din a ce shi ya zo a zo a zauna a yi zaman lafiya a je a nemo wani wanda fulani ba su taɓa sanin wannan mutumin ba ko kuma fulani ba su yarda da shi ba a ce a zo a kawo shi a zauna kin ga ba a nemo hanyar zaman lafiya ba amma in har ana so a yi irin wannan abubuwan domin abubuwan na su magance wallahi wata ran dole sai an nemo biron wanda baya jin hausa sai an nemo biron wanda baya jin turanci sai an kawo bafulata ne wanda wannan bafulata ne bai san kome ba in ba sanunsa ba idan aka fara jakulo irin waɗannan mutanen ana sa su a jikin gwamnati an ana eh, jawo su to za a iya jin wasu matsaloli ko kuma za a iya fahimta ma ainihi mai ke damunsu amma a nawa fahimta dai a yanzu a duk al'amuran akwai rudani ciki babu wanda zai iya baki tabbacin ainihi abin da yake faruwa to birom suna gudu fulani suna gudu ya ce yanzu an sata sanu birom kusan 700 da wani abu fulani an sata sanu kai a wannan ma fulani suna kuka an sata saniya 500 to da allah waye suke sata wannan sanun kin gani ya kamata a duba da kyau wanda kuma za kamata su duba nan hukumomi suna nan wanda za su hada da birom din da fulani a hada a zama abu daya a bincika wannan al'amarin a fahimci ma me yake faruwa kuma ina ne za a fuskanta amma har in ba wai an ɗauki irin wannan ƙwararren matakai ba don ni na tabbatar a duk inda ake rigingimu na wallahi zaki ga al'ummomi zaki gani akwai inda suke da fahimtar juna suna zaman lafiya a sakankanin su to me yasa ɗaya bangaren ake kuka to a bincika wannan abubuwan ana fahimta to mr daliyo bari da wurinka akwai wani abin lura kuma na cewa kamar yadda ya yi magana gwamnati tana da haƙƙin sasanta jama'a ko kuma a samu zaman lafiya kai menene ra'ayinka maganan da ya yi daidai ne rayukan jama'a da kiwon amin a gan cewa jama'a ana zaman lafiya na hannun gwamnati ne don m na gwamnati kenan amma abinda yana ba mu mamaki gwamnati sun tura stf sojoji a kowane koye a koyukan mu baki daya mu a yanzu haka ba mu ga amfani su ba saboda a lokaci da yawa da ana kashe-kashe nan akwai wayanda ba su mutu ba amma an doka kamar su mutu sun gan sojoji kire-kire suna kashe mutanenmu an su ne ya kamata an tura su don su lura da mu a gan cewa an sasanta wayan abubuwa amma abun yana ba mu mamaki sai dai nuna godiya ma wasu ngos kamar kungiyoyi masu zama kansu kamar search for common grounds da su eh, humanitarian center for humanitarian dialogue sun hada mu kanmu da su fulani da hausawa da jarawa da anaguta muna kan zama don mu yi zama lafiya a yi dialogue tsakaninmu a duba mene ke tsakaninmu don a samu a magance kagan irin wannan shine ya fi kyau amma sojoji da ya kamata da abinda da suna yi kenan sai abin yana bamu mamaki a lokaci da yawa sai a gan id card nasu ya fadi a gan su ne suna hada kai da wani mun tambayi fulani sai ce ba fulani ba fulani ba ne ba nanan ba ne to daga ina ne suna fito abun yana ba mu mamaki so gaskiya ya kamata gwamnati su duba in ma da sun samu su reorganizing the whole security in a cire su kabaki daya a kamuna police samu cuɗanya da juna ma ya tara zaman lafiya kan babu misali. <laughs> Alhamdulillah mutanen To um, ya yi batun uh, rashin amfanin sojoji ko kuma dai sojoji ba sa taɓuka abin da ya kamata su aikata. a uh, ganinka alhaji badejo me zaka ce To, eh, ai, <clears throat> wato fa duk abin da aka ce wato bara a bisa da laluma ba sai dai wai bakin bindiga ta yi maganin fitina wannan karya ce a duk inda za a yi wannan gaskiya ai ko gwamnatin kankanta ma ya kamata ta sake nazari ko kuma masu ba gwamnatin shawara su sake shawara kwarai da gaske. Idan kika lura sojoji suna ko ina. ba zan ce ba su da amfani ba to amma in har akwai amfanin su ma kaɗan ne kusan ma in ce ba sa taimakawa menene da ba sa taimakawa yau tun da aka fara rigima a filato an ɗauki shekaru da yawa kuma akwai sojoji ya kamata da su magance abin in dai har su ne za su magance wannan al'amarin to ba su ne za su magance wannan al'amarin ba mutane al'ummomin wanda rikici ke sakankaninsu su ne za su sasanta abinsu da tare da haɗin kai ainihi haƙƙin gwamnati ne ta wa waɗannan mutanen ya za a yi a zauna lafiya wallahi in tabbatar faɗa mi kamar yanzu misali a yau in za a iya samun birom guda uku wanda ake suke so a zauna lafiya a samu fulani guda uku wanda suke so a zauna lafiya ba wai su yi abun domin wata manufa ba ta siyasa ko kuma ta son rai ko kuma ta son wani abun duniya to wallahi za a zauna lafiya sojojin nan idan kika duba wani wuri fulani suna kukansu birom suna kukansu sauran al'ummomi suna kukansu to don allah waye ne wanda yake eh, abin nan nasu kin gani kusan eh, ya zamanto wato ba wai su suna taimakawa don a zauna lafiya ba kamar bayanan da ya yi yanzu manya-manyan maganganun da ya yi wani wurin ma za a ga aidikat ɗinsu ya faɗi har an samu an tsinci aidikat da sauransu da sauransu wasu mutane an harbe su to kin ga irin wannan nifa nawa gani wallahi amma tattara sojoji su koma barikokinsu in dai tsakanin rigima na makiyaya da manoma ne abin da ya sa na faɗa haka misali a je na kwana-kwanan na rigingimun da ake ta yi a jihar benin da akwai lokutan da aka janye sojoji ma gaba ɗaya tunda abubuwan suna nan suna ta yawo a cikin wasu guraren za ga ana ta zargin al'amuran dai akwai soja akwai soja fulani su yi kuka duk ko ina dai ana ta kukan wani soja to abin sojoji sai in rigima ta tashi wanda wa'annan sun fito da makamai wa'annan sun fito da makamai ne nake ɗaukawa ake abin nasu a ƙaramin na wafa intafa ban san yanayin tsarin aikin soja ba 'yan sanda aikin su bincike ne to ma kafin ma aje ga 'yan sanda ai akwai wasu hukumomi wanda suke kafin ma abu ya faru ya kamata suna da haƙƙi su bincika su fahimci cewa ah, biron suna shiri fa za su kawo ta'addanci kaza wuri kaza a lokaci kaza sun samu labari fulani fa suna nan za su kawo fitina wuri kaza a lokaci kaza to har in hukumomi ba su da iko ko kuma ayyukansu ba zai iya ba su dama har su fa'into wannan irin wannan al'amarin ba to akwai sauran aiki fa akwai sauran tsari a najeriya a bangaren hukumomi domin ba wai sai rigiman ya tashi a je a kawo masu karfin bindiga ba wato soja a zo a kawo su magani abin ba kafin abin ya faru ina hukumomin loka ina ne ake zama a shirya wannan al'amuran kuma a kori mutane su koma bangare ɗaya damuwa ne dole a cakuɗa guri guda a zauna wai a ce misali yanzu dalilin da ya sa nake wannan magana a ce yanzu ta a koma fulani a kori fulani gaba ɗaya su koma barikin ladi to idan aka kore su gaba ɗaya suka koma ta bangare ɗaya aka kori biron suka koma tarium to ya za a yi a fahimci juna an ƙara ba wai an taimaka ba ne an ƙara kawo zaman doya da manja ne ya kamata ko babu komai a riƙe wannan cuɗanya ta da wanda ake ta yi nan ne gwamnati za ta fahimci in wannan suna shirin wani abu za a iya sani in biron suna shirin wani abu za a iya sani amma kawai an cakuɗa al'amura kai ba a taimakawa a gaskiya a duk bisa tsarin da ake ɗaukawa ya kamata a sake tsari ko kuma ma mu wanda abubuwan suke shafa birom gaba daya ya kamata mu zauna mu ya mu mu zauna mu fito da namu tsari in gwamnati za ta taimake mu ta taimake mu lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawa. To, da wannan waka ta shawarar a ranka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. game da hanya mafi cancanta ce ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau, dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wani shugaban ƙungiyar Kiristan Najeriya shiyar Arewa, Rabaran Dr. Musa Dada da ke muna jihar Naija, da kuma Shek Yusuf Sambo Rigacikun da ke garin Kaduna. Da farko dai ga Rabaran Musa Dada. Uh, sunana Rabaran Dr. Musa S. Dada, ne pastor ne na aiki tare da Baptist a wata ikkilisiya mai suna tawali Baptist Church. dutsen kura mina ni kuma wato mai kujera ne na christian association na niger state sannan kuma da taimakon ubangiji ne ne kuma mai taimakon mai kujera wato archbishop peter jato wanda shi ne ciyama na kristoci na arewa wato jihohi guda sha tara so ni na mazama mai taimakonsa ina godiya ga allah domin samu wani zarafi in yi magana in yi kira ga 'yan arewa abin bakin ciki ne abin damuwa abin da ke faruwa yanzu a arewa a da ba wani wurin da ke da daɗin zama wanda za ka kwanta ka eh, yi barci idanunka a rufe sai arewa ba inda ake karɓan baki a zauna tare a biya bukata ci abinci tare sai arewa arewa in ana magana akan kaunan juna a da sai arewa kowane yare ni kai kowane addini ni kai to a da wannan ba shine ya zama abin damuwa ba saboda haka nan a lokacin can muna murna muna farin ciki kuma har ma waɗansu daga kudu suna gudu suna zuwa arewa domin su yi sana'o'i domin a nan ne akwai zaman lafiya akwai kauna a kwana a tashi sai ga mun da kanmu a wani hali wanda bai zama da taimako ba ko kaɗan domin wannan ina yin kira ne yan arewa mu koma ga matsayinmu na da mu rungume junanmu mu kaunaci junanmu mu taimake junanmu addini addini na allah ne ba ana yi addini domin wani ba balewa ka ce yadda nike so ka yi shi ne za ka yi ba duka mu muna yi ne domin muna da begen cewa ran da mun bar wannan duniyan mu samu wata rabo na zama a wurin ubangiji mahalicinmu domin wannan ashe in haka ne sannan shi wannan allah mai kauna mai jinkai mai alheri ashe bai kamata mu ɗauke sunansa sannan muna zuwa muna kisa da shi ba muna zuwa muna kashe-kashe muna barna dukiya na mutane ba abin da Allah yake so ba kenan ni yadda na san Allah wato Allah mai kauna ne Allah mai jin kai ne Allah mai alheri ne Allah wato shi wani wato mai biyan bukata ne to tun haka nan idan muna cewa mu masu bin sa ne to ai ya kamata a samu wannan irin halaye a cikin mu akwai wani abin da yi maka wanda ya bata maka zuciya ka doka ka ce ta yanzu bindiga zan yi amfani da shi in rama ko kuwa zan yi amfani da bom in lalatar da dukiyar mutane in kakashe mutane to ina cewa in dai kana cewa kana bin allah nan to allah abin da yake bukata shine ka yi hakuri ka samu zuciya na gafatawa shi ma shek yusuf sambar cikin ya ce sai fa da zaman lafiya yankin arewacin najeriya zai iya sake farfadowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hausawa na karin magana suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki to ba ya ma fi zama ɗan sarkin ba ya ma fi zama sarkin sannan akwai wani abun da dole ne duk yadda mai wa'azi zai kare bai taɓa kowa ba to dole sai an faɗi gaskiya ai muna sane da cewa wannan fitinar da wannan musibar da aka yi kawo mana mu ta zama halin da take ciki a yau asalinta abin da ya haifar da ita rashin adalci ne Shi ne hakikanin abin da ya jawo mana wannan a yau an wayi gari makarantun talakawa daban makarantun 'ya'yan masu mulki daban asibitin talakawa daban asibitin 'ya'yan masu mulki daban komai an bambanta ya zami mu iya samun zaman lafiya a cikin ƙasar nan suna ganin yadda aka ci gaba sauran ƙasashe na duniya amma mu a yau hatta da wutar lantarki a ƙasar nan an kasa kammala ta kamfanonin ƙasar nan gaba ɗaya duk sun mutu yau ka shiga kano ka ga ainihin inda kamfanoni suka zama gawawwaki ka zo kaduna ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki ka je sokoto ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki 'ya'yan al'umma suna ta ƙare karatu babu inda za su je su yi aiki me zai sa ba za a samu matsaloli a ƙasa ba prostration dole ya samu yara kuma yaro ba yi da sana'a ba yi da in ya tashi gari ya waye babu inda zai je kuma yana bukatar riga yana bukatar takalmi da wando da abinci ko an gurɓata zama state kiri-kiri ana bi ana rufi gaba ɗaya an gurgunta da haka kasuwancin kano jihar kaduna an shigo da matsaloli plateau a yadda take maimakon a ce shugabanninmu da ke daban ne malaman addinin ta fitattu a zo a haɗu a zauna a zauna a tattauna wajibi ne shugabanninmu su farka da gaggawa a kira taro na gaggawa wanda wannan taron za a zo a zauna a nemi manyan malamai na addini da tijai a zauna da su a nemi ainihin tsofaffin shugabannin ƙasanmu da ministocinmu tsofaffi da ambassadors namu da tsofaffin mu na ɓangarorin nan duka biyu musulmi da kirista wannan shi ne jawabi na ina muku fatan alkhairi da mu baki daya To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. bata da rago ba ta ga rago ba da rago bata ga ba ga rago ba rago Babu shakka shirin himma bata ga rago yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na Mary Amurka a Washington DC kowace Laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan Afirka masu taka gani a kasashen waje. yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin waɗanda suka rasu da cutar Ebola a Afirka ta yamma ya haura dubu bakwai. Sabon adadin da aka buga jiya ya nuna adadin mutanen da suka rasu ta dalilin cutar a ƙasashen Liberia da Saliyo da kuma gini ya kai dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da uku. Ƙarin kimanin mutane ɗari hudu da hamsin daga abin da hukumar lafiya ta sanar ranar Laraba. yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasashen ya kai dubu goma sha tara da talatin da ɗaya babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin moon yana ran gadi a ƙasashen na afirka ta yamma da lamarin ya fi kamari ya kuma gana yau asabar a ƙasar gini da shugaban ƙasar alpha conde da waɗansu ma'aikatan lafiya da ke yaƙi da cutar ebola ma'aikatar tsaron amurka ta ce waɗansu mutane 'yan ƙasar afghanistan hudu da aka tsare na sama da shekaru goma a gidan yaron amurka da ke guantanamo bay sun koma ƙasar su to madalla jama abin da shirin namu na yau baki ɗaya kunsa kenan sai kuma da sanya asuban allah ya sa kan mu mu kara dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin grace ta kawo labaran duniya da kuma yemi obajimi wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniya ma har yanzu sidrak ne ne bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da ta zuci salamu alaikum sai anjima jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.